mutane da dama da suka yi suna cikin wannan duniya, mutanen Ubangiji ne ko in ce bayan Ubangiji. Wannan labari da za mu baku yana nuna mamu asirin waɗannan mutane, yadda Ubangiji Allah ya sa sun zama manyan mutane. Ku dibi hoto na goma sha uku, Dauda makiyayi mai ƙoƙari. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura goma sha shidda, aya ɗaya zuwa sha uku, Sura goma sha bakwai, aya talatin da hudu zuwa talatin da biyar. Sal dai ya zama sarki na fari na Isra'ilawa, amma ya yi rashin biyayya ga Ubangiji, da haka ne Ubangiji ya yar da shi ya bar taimakon shi. Akwai wani samari mai suna Dauda. wannan samari makiyayi ne, yana gadin tumakin Ubanshi, kuma mutum ne wanda ya yi bangaskiya ga Ubangiji mai rai, ba ya jin tsoro. Wataran, zaki ya zo domin ya farma tumakinsu, dauda ya kashe wannan zaki, ya ceci dukan tumaki. Ya kuma iya kiɗin maulo, yana waƙa yana yabon Ubangiji. Dauda ya zama irin waɗannan mutane da Ubangiji Allah yake so mu zama, shi yasa Ubangiji Allah ya zaɓe shi a madadin Sarki Sol.